Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane miliyan 29 ne ke buƙatar agajin gaggawa a yankin Sahel. Akalla mutane 28 ne suka mutu a wani mummunan haɗarin mota da aka samu a Tanzania. Hakanan za ku ji cewa Trump ya tura da jami'an tsaro a akalla biyu yankin Los Angeles don murƙushe masu zanga-zangar adawa da yadda ake kaman bakin haure. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. ofishin ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya osha ya ce mutum kusan miliyan 29 ke buƙatar agajin gaggawa da kuma kariya a yankin sahel kabir muhammad bauchi na ɗauke da ƙarin bayani a rahotonsa da ya fitar a wannan mako ocha ya ce binciken ya shafi kasashen burkina faso da chadi da nijar da mali sai arewacin kamaru da kuma arewa maso yammacin najeriya a cewar rahoton buƙatar agaji a tsakanin kasashen ta ƙaru da kaso shida zuwa kaso ashirin tun daga farkon shekarar da hudu yawaitar rikice-rikice a yankin ƙaruwar talauci da kuma matsalar sauyin yanayi sun tilasta wa mutum miliyan biyu yin hijira a yayin da wasu miliyan shida suka kaura daga mahallansu a cikin gida a shekarar da ta gabata matsalolin tsaro da aka fuskanta a tsakiyar sahel da kuma kogin tafkin chadi sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu sha bakwai tare da tilastawa makarantu da asibitoci dubu goma rufe kofofinsu wacce ya ce akwai bukatar masu hannu da shuni su tattara sama da dala biliyan hudu domin ceto rayukan miliyoyin mutane da ke barazanan fadawa mummunan hadari a yankin na Sahel. Tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC Abdulrashid Bawa ya bayyana cewa akwai da yawa daga cikin manyan dillalan man fetur a kasar da ke yin takardun boki don gwamnati ta biya su kudaden tallafin man fetur bawa wanda ya jagoranci hukumar daga watan fabrairun shekarar 2021 zuwa yulin shekarar 2023 ya bayyana hakan ne a cikin wani littafin rayuwarsa da ya rubuta a cewar sa dillalan man fetur din na yin takardun bogi daban-daban har wani lokaci suna kai 24 don kawai su yi zamba wajen amsa kwasar biliyoyin naira da sunan kuɗin tallafin man fetur jihar kano ta nemi gwamnatin najeriya ta biya ta hadiyar asarar da mutanen jihar suka tafka sakamakon soke bukukuwan hawan sallah da ake gudanarwa duk shekara kwamishinan kananan hukumomi da harkokin masarautu na jihar alhaji tajuddin usman ne ya buƙaci hakan yayin da ya karbi sarkin kano na sha shida muhammad sunusu na biyu wanda ya je gaisuwa sallah a fadar gwamnatin jihar wakilinmu abubakar abdulkadir dan gambo na ɗauke da ƙarin bayani gwamnatin ta kano ta ce sakamakon soke hawan dabar na sallah kudaden da take hasashen za ta samu a kasafin kudinta na bana ya ragu a don haka ya kamata gwamnatin tarayyar ta biya kano diya cewar kwamishinan kananan hukumomi da harkokin masarautu na jihar alhaji tajiddin usman wannan kuɗaɗe ne na shiga wanda gwamnatin kano da local government na kano da mutanen kano suke asara mun saka su a cikin budget ɗinmu saboda haka idan ba mu same su ba budget ɗinmu zai gibi to dole ne mu nemi diya da gwamnatin tarayya ta fara bamu waɗannan kuɗaɗe da muke asara don mu cika wannan gibi da muke To yaya al'ummar jihar ta Kano ke kallon matsayin na gwamnatin Kano da ta buƙaci a biya ta diya kan wannan batu ga ra'ayoyin wasu daga cikin mazauna jihar. Abin kunya ne gaskiya domin hukumar 'yan sanda ta ɗau wannan mataki ne domin hana rikici da kuma kare dukiyoyi da lafiyar al'ummar jihar kano ina goyon bayan gwamnatin jihar kano da ta ce dole gwamnatin tarayya sai ta biya ta diya sakamakon hana hawan sallah da aka yi dalili ko hakan ya taɓa tattalin arziki ko da karamar sallar da ta gabata sai da hukumomin tsaro a jihar ta sanar da haramta hawan na daba al'amarin da ya haddasa ce-ce ku ce a wancan lokaci abubakar abdulkadir dan gambo kano rfi hausa

an musu rijistar lambar zama ɗan ƙasa jami'in yaɗa labarai na hukumar umar abubakar ne ya bayyana hakan inda yake karyata zargin da ake cewar har yanzu ba a fara yi wa fursunoni rijistar lambar zama ɗan ƙasa ba da ake tsare da su Ƙungiyoyin malaman makarantu a jamhuriyar Nijar na gudanar da wani yajin aikin kwanaki biyar wanda suka faro daga yau litinin tare da kowane ɗalibi baiwa kowane ɗalibi kenan maki ɗari bisa ɗari a duk jarabawar da za su rubuta a bana da nufin tilastawa gwamnatin ƙasar ta saurare su tare da biya musu bukatu to koya ƙungiyoyin da ke fafutuka don samar da ilimi nagartacce kuma kyauta a faɗin ƙasar ke kallon wannan mataki na malaman ibrahim baba sani shine shugaban kungiyar aso epete a zandar ya mana ƙarin haske mu a matsayinmu na 'yan farar hula wanda suke kokowa da karatu mai inganci kuma kyauta ga duk ɗan nijar ba ma so a ce ba ga shi yau an dawaye gari mu shina sun ba ma yara not eh, kyauta wannan bata gyara mu bata gyara kasa bata gyara gwamnati ya kamata gwamnati ta kirayi musu suka nan a zamna a dibi yaran nan a dibi kasar nan in dai da gaske ake karatu ilimin boko shine gimshiki a kasa wanda zai sa gobe a samu kowane ma'aikaci na gari na kirki to ina zaton haka kawai a ba mutum ban sirban ko disirgis ko san sirsan batta kai mu da samun jagorori gobe na kirki kan mu mancewa abubuwan da suke faruwa a yau a ƙasar wannan in mun gaya ma junan mu gaskiya shi ya kai mu a yau ake samun matsaloli ga mu program mun ɗauka a makarantun mu akwai wuya a ce mun shekarar lahiya an kare program lahiya to a biyo mu nan gaba domin jin cikakkiyar tattaunawar da muka yi da shi rundunar sojin hayar rasha ta wagner ta fice daga mali bayan shafe shekaru uku da rabi a kasar yayin da take wato yayin da ta miƙa ragamar ayyukanta ga sabuwar rundunar da aka yi wa suna da african corps wacce ke ƙarƙashin kulawar fadar kremlin labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international akalla mutane 28 ne suka rasa rayukansu a wani hadari da ya auku a tanzania wanda hukumomi suka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin mafi munin haɗurra da aka samu a ƙasar a baya-bayan nan babban baturen 'yan sandan yankin da al'amarin ya faru benjamin kujega ya ce lamarin ya faru ne sakamakon sakaci na direbar wata babbar mota da birkinta ya shanye inda ya fada wasu ƙananan motoci biyu ya ce daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu akwai mata goma da ƙananan yara hudu shugabar ƙasar ta tanzania sumiya sulu hassan ta bayyana lamarin a matsayin mai tada hankali. ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce an kama wani sojanta da ake zargi da yi wa wata mata fyaɗe a kusa da barikin su da ke kenya cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta ce ba za ta lamunci irin waɗannan ɗabi'u da wato a cikin jami'ar rundunar ta ba To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Amurka Donald Trump ya tura tawagar jami'an tsaro dubu biyu zuwa birnin Los Angeles na jihar California domin murkushe masu zanga-zanga adawa da cafke bakin haure. Umar Sani na ɗauke da ci gaban labarin. Da sanyin safe ranar Lahadi ne aka jibge rukunin farko na jami'an tsaro akalla uku a ko'ina a faɗin Los Angeles, inda masu zanga-zanga suka shirya haɗuwa. An ƙaddamar da kame a kan hanyoyi cikin kasuwanni har ma a kotuna, lamarin da ya jefa ɗimbin baƙi cikin yanayi na firgici. Wata mata da ta ce a sake sunanta ta shaida wa kamfanin dillancin labarai FP cewa za mu kare al'ummar mu. ko da kuwa za su ji mana rauni ko feshin hayaki gwamnan california gavin newsom wanda ya kasance ɗan jam'iyyar democrat ya kira matakin donald trump da tsantsar rashin imani an shiga tashin hankali a los angeles a daren ranar asabar lokacin da jami'an suka kai farmaki a wurare da dama a cikin birnin tare da kama akalla mutane arba'in da hudu, bisa zargin karya dokokin shige da fice a yayin zanga-zanga da aka faro ranar asabar jami'an tsaro su yi gama da ɗaruruwan fusatattun mutane a paramount da ke kudu maso gabashin birnin los angeles inda suka harba hayaƙi mai sa hawaye a kan titi yayin da jama'ar suka yi kira ga jami'an shige da fice da na kwastam da su fice musu daga yankin nasu karfe bakwai da minti goma taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da ibrahim malam cillo wanda zai zagaya da mu fagen wasanni malam ibrahim eh, barka da wannan safiya to bari mu fara da gasar cin kofin nan ta league de nation wadda aka kammala ko a karkare a jiya da dare inda aka yi karan karshe na wannan kwambala tsakankanin kasar spain zakaran turai da kuma kasar portugal a hilin wasa na alliance arena na birnin munich a kasar jamus yan wasan spain ne da suka fara bude raga da ta wato ta kafar martin zubimandi a minti na 21 kafin nino mandas shi ma ya gwada cewa karan shi ba tumkiya bane ba bai zo kallon wasa ba <laughs> to inda ya farke sannan kuma a minti na 45 yan kasar ta spain suka sake sake saka wani kwallon ta kafar daya daga cikin 'yan wasan su wato mikel amma kuma ronaldo ya ce a'a ina nan fa eh, tsoho kura tana nan bai gaji ba <laughs> inda ya farke a minti na 61 sai hakan ya kai ga wato aka tashi da biyu da biyu har aka kai bugun da kai sai mai tsaron raga inda kuma a karshe kasar portugal ɗin ce ta yi nasara da bugu biyar da hudu kasar portugal da ita ce ta farko da ta ci wannan kofi na ligue de nation ah, da ake yi a shekara biyu wato so biyu bayan wanda ta dauka a shekarar da aka fara wannan gasa a shekara ta 2019 eh, wato sai kuma kasar faransa da ta dauka a shekara ta 2021 sannan kasar ispani ta dauka a shekara ta 2023 sai a jiya portugal inda ta lashe wannan kofi a karo na biyu wato ta sake maimaita abin lura da shi cristiano ronaldo bai kammala wasan ba wanda shine watakila aka so a ga ya yi bajimta sosai har ma ya kai ga kasar tashi kan wannan matsayi amma yaran da ya bari sun yi kokarta musamman ma wanda ya daukan hankali a cikin wannan wasa shine nino mendes wanda dama a kwanaki takwas da su gabata a wannan hili dai na alliance arena ya fita da kofin na zakarin turai yanzu kuma ga ya fita da ya saki fita da wannan kofi wanda to tun farko dai a dai na jiya an yi wasa na neman gurbi na uku tsakankanin jamus da kasar faransa inda karansa na karshe dai eh, dama wancan karo a shekara ta 2024 musamman a watan mars jamus in ta lalasa faransa sosai amma a faransa ta farke wannan inda ta ci jamus inda kwallo biyu da babu inda wato kwallo na farko dai mbappe ne ya fara zira shi ana gaba da za a ta yi hutun rabin lokaci sai kuma mikel olise a minti na 84 ya kara musu ta iya cewa dai wannan wasa eh, yan wasan na kasar faransa sun dago kai daga ruwa bayan wahalar da suka sha a hannun spain musamman ma tare da lamin yamal kusa da na karshe <laughs> gaskiya ka san shi nuno mandes ba muka mm. dan koma ba a mm-hmm. shi dan wasa ne da ya nuna bajinta a wannan kaka mm, eh, domin ya zama ana kallon shi a matsayin gwarzon dan wasa mai tsaron baya a yanzu wanda mm. ke buga lamba uku eh, ganin cewa akwai manyan yan wasa da ake ji da su a bangaren da suke buga gaba kamar su muhammad sala bukayo saka na mm-hmm. arsenal da shi kuma lami yamal da duk ya hana su motsi ya saka sa ko jiya ma dai ya nuna ma yamal kin dai wato dan kwallo ta bi ma ta kawo shi da gare shi ya ba da aka sakata. ibrahim Imala ibrahim muka dawo za mu dora an ci ba to na gode gamayyar kungiyoyin malaman makarantu da ke koyarwa a matakai daban-daban a jamhuriyar nijar sun sanar da shiga yajin aikin kwanaki biyar a jere daga wannan litinin tare da barazanar baiwa kowane ɗalibi maki 100 bisa 100 na jarabawar da aka yi masa malaman suna wannan yajin aiki ne don neman gwamnati ta biya su bukatunsu da suka hada da daukar malaman kwantaragi a matsayin ma'aikata na dindindin tare da biyan wasu kudade na alawus da suka makale a hannun gwamnati a game da wannan batu ibrahim malam cillo ya zanta da shugaban kungiyar aso epete mai fafutukar samar da ilimi mai nagarta ga al'ummar Nijar wato Ibrahim Babai Sani ga kuma yadda zantawarsu ta gudana. in dai da gaske ake karatu ilimin boko shine gimshiki a ƙasa wanda zai sa gobe a samu kowane ma'aikaci na gari na kirki to ina zaton haka kawai a ba mutum ban sirban ko disirdis ko san sirsan batta kai mu da samun jagorori gobe na kirki kan mu mancewa abubuwan da suke faruwa a yau a ƙasar wannan shi ya kai mu a yau ake samun matsaloli ga barukokinmu program mun ɗauka a makarantunmu akwai wuya a ce mun shekarar lahiya an kare program lahiya burus da gwamnati ta yi akan wannan gwagwarmaya ta mushina da kowa ya tabbata biyan bukatun wannan nasu daidai ne kuma da matakin da malaman makaranta suke so su ɗauka na bamu kusan kyauta to wannan abubuwa ne guda biyu wanda bisa gyaran kenan ya kamata a ce gwamnati ta diba malamai su diba mu sa kasar gaba ɗaya a gaba a samu a ciwo maganin wannan matsalar a yanzu abin da muke gani kowa ya yi shiru ya kyale kuma matsalar gata nan kowa yana santar inta kuma kowa ya san ba daidai ba ne bai kamata gwamnati ta ce ba ta tantaunawa da mushina su ba mushina bai kamata a ce sun dauki mataki wanda yake gobe zai zame mana tarihi a gare mu ya kamata gwamnati ta diba wannan abun a sassauta ga abin da ya cancanta a yi. To ya kuke kallon yadda bayan kusan shekaru biyu kungiyoyin nan sun shiru ba su ce komai ba a game da matsalolinsu sai a yanzu da shekara ta kusan karewa suka ɗauki wannan mataki. Wannan matsala ba ma matsala ba ce ba wadda take ta yanzu matsala ce ta shekara da shekaru tun 2014 rabon da a ɗauki malaman makaranta 'yan kwantaragi a aiki na dindindin. Babban matsala inda take mu mun hango in haba a ɗauki ba malaman nan dindindin aiki to gaban ma akwai wasu malaman makarantar da ya sha shekaru sun buge su in sun shiga aikin gwamnatin ma su samun damar samun form na da shekara goma sha biyar cikin aiki bayan wannan kuma kaga mutane babu damar su yi konkur wanda za su zama wani mutum yanzu malam makarantar da yake da shekara arba'in da biyar in ya yi sa'a ya yi konkur guda ɗaya in iya e ne kuma i e. yanzu yaushe mutumin da yake da shekara arba'in da biyar a yau ba shi da matrikil yaushe zai yi konkur ya zama inspector kenan mu hangen ma da muke a gaba magabatan ilimin boko ma za su yi karamci tunda in ba ɗauka dindindin akwai matsala a gaban ma yan nan yan nijar ne ba daga wani wuri ba aka kawo su a ba mu kowa sa'ash dai Allah ya sa yake da akwai shekara 20 mutum yana kwantaragi bai kai ba a ce an yi jayayyar ɗaukar shi mu bukatan mu mu yi kokowa da gwagwarmaya ya za a yi a ba ɗan Nijar ilimi ingantacce mai kyau tsabtatacce